mutum dubu goma sha hudu ne suka yi konkur din kuma kowa kofi biyu kenan sai da aka bincika takardun sakamako dubu ishirin da takwas yasa aka samo kurakurai masu dimbin yawa kuma bayan wannan ma da yawa sun je sun kai kara an samu kurakurai masu dimbin yawa kanu fuga wanda a takaice ana iya ce muku an samu wasu wanda ba su yi ba jaraba sun samu an samu wasu wanda sun jaraba sun samu sakamako wanda bai kai komi ba an sauya an ba su babban sakamako kuma an samu da sun samu babban sakamako wanda ya kamata sun samu kuma an ba su an ba su karamin sakamako ba su samu ba to duka kago wannan sai ya zama na dole ne a cikin ƙasa a ɗauki mataki a wannan don shi yasa tunda an samu kurakurai da yawa kenan ya isa kurakurai ka samu sun isa su sa a soke konkurkin a sake bincika saboda kamar da aka tamta muku abin kiwon lahiya ne bai yiwa a cikin gaggawa a ɗauki ma'aikata ba a tantance wanda za su kula da lahiyar mutum a ɗauki wanda ma bai karatun ba ya je ma ya sa wani maganin da ya kamata ba a sa mai to shi ya kawo ya yasa aka da ita halsiya ta kawo takardu a wajen ta shigo da ƙara nan ta saida ma furkurar furkurar ya saida ma aka saida ma peji police district suka yi anket aka binciki duka takardu aka binciki kofin ko aka binciki mutanen da suke tsara kwankurkin a lokacin da zancen ya fara a peji mutum 24 aka tsaye da a peji aka bincike aka bincike su bayan an bincike su mutum goma kadai aka kawo a nan sauran sha hudun ba a galahinsu ba a cikin abin mutum goma da aka kawo a nan yau mutum takwas kadai muka zargan da cewa suna da lahi a cikin wannan kuma za a kai su shari'a ta gaugawa saboda kamar yadda yanzu turkiyya kwatanta muku yan kasa suna so nan gaba in mutum da ya lahi wanda kamar gashi dun mutu to ai maza a mai shari'a ga hukuncin da aka mishi da mutane su tabbata ana shari'a kun ga yanzu an gwada muku kofin wani wanda bai rubuta komai ba amma ya samu sha bakwai bai rubuta komai ba biyar shi takardar shi amma ya samu sha bakwai to abin ai dubu dumu ne bai ka tsaya wani bata lokaci ba don shi yasa wannan abin ya kai hakan gaza abinci yanzu shi ne aka zarge su da laifi zuwa uku akwai laifin da na sun yi an tabbatar da mutane da wasu abin duniya ne suka bada ko kuɗi ko abu dan aka gane musu kuma an ɗauke su da cewa kamar sun gama kansu na su taka doka inda in mutum biyu zuwa uku suka gama kansu suka tsari suka yi wani abu wanda ya kamata a taka doka shi ma kan shi wannan wani babban laifi ne musamman